بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد و... أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا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 a jiya mun tsaya ga ayar da aka yi maganar abin nan mafaci ghaib kuma ba mu ida fassara ta ba sai lokaci ya abin nan ya kure na ka za mu koma gare ta sai mu ɗaura to ci gaba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الغيب لا يعلم kitabin to jiya mun fara fasara wannan aya sai lokaci ya ya muna halinsa lokacin za mu dawo da kare ta sai mu kuma dora Allah ya ce wa inda hu mafatihul ghaib a wajen Allah ɗan mabudayyan gaibi suke duka wato ba wanda an rike da su sai shi shi kadai an rike da ɗan makullai na ghaib kuma muka faɗa cewa ga wata aya an bayyana waɗannan kamar eh, inda Allah ke cewa inna Allah indahu ilmu sa'ati wa yanzilul ghais wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za ta kasibu gadan wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut a cikin wannan aya ta fasara wannan Allah ya ce a wajensa ilmin sa'a kawai yake wato shine tashin alkiyama ba wanda ya san inda yake sai shi lokacin da za a bin nan alkiyama za ta tsaya kuma wannan ba wani mutum ba wani halitta wanda Allah sanar da wannan ko mala'iki ne ko ba annabi ne ko wane ba wanda ya san sadda za a tashin alkiyama sai shi wannan gaibi ya ke banta gare shi kadai mun sa abin nan hadisi wanda yake mashahur wanda jibril ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce yau za a yi tashin alkiyama yau sa'a take ya ce mishi mal mas'ulu an habi alamin sa'il wanda ya wanda aka tambaya bai hi sani ga wanda ya tambayar ba wato da ni da kai duka ɗaya muke ba mu san lokacin ta ba don haka na alkiyama ba wanda ya san lokacin ta sai Allah za ta zuwa mutane tan bisa ga abke kawai sai abin nan to wayo na zillo gaisa kuma shi ke sabkar da ruwan sama wannan aiki ne wani kuma gaibi ba wanda ya san sai shi kadai wato da za abin nan ruwa su zo da yan za a saukar da su ba wanda ya san wannan sai Allah to ah, waya alau mahil arham kuma yana sanin abin da ke cikin mahaihin ne wato abin da mahaifa za ta dauka shi ya sani ba wanda ya san wannan banda inda abin nan mahaifar ta riƙa to wannan ta riƙa ana ya sani ana iya hoto a gani ko ana iya hasashe a cikin ciki mata sukan yi wannan ko da zamanin da masu arbeki ke idan cikin mace ya yi ƙasa-ƙasa ko ya sama-sama ko ya yi gehen a ce ɗa ne ko a ce ɗa guda ne duk wannan alamu ne to su alamu ba cikin gaibi hasashe ne kurum eh, wannan ba shi ake nufi ba anan waya alamu an ka ce yana sanin abin da mahaifar za ta ɗauka amma kai baka san abin za ta dauka baka sani in kai jama'in za cikin zai ko ba zai shiga baka san wannan ba to amma ta dare nafsun ma za ta kasai wa gadan gobe abin da rai zai samu bai sani ba mi zai same ka gobe baka sani ba illa ga kanan kawai haka nan sai Allah ya ce wa ma ta dare nafsun bi ayi ardin ta mutu sannan kuma rai ba ta san kasar da za ta mutuwa ba wacce kasa za a karɓar ranka ba wanda ya sani waɗannan aya ta fassara mana cewa waɗannan su ne mafati hulgai to sannan muka ce kuma ya zo a hadisi na abdullahi ibn umar radiyallahu an anhuma da shi da ubansa duka ya bayyana mana ɗana mafati hulghaib kamar da muka faɗe su a jiya muka ce a cikinsu manzo Allah ya ce ba wanda ya san abin da za a yi gobe sai shi sai Allah kaɗai sannan ba wanda ya san abin da mahaifa za ta riƙa sai shi kaɗai rai ba ta san abin da ta same ta ba gobe sannan ba ta san kasar da za ta mutuwa ba wannan hadisi shi daidai da wancan aya kuma sai fassara mana cewa waɗannan mafati halgaib ɗan mukullayen gaibi waɗannan su ne guda biyar to sannan kuma akwai riwaya daga Aisha radiyallahu anha wadda a cikin da take cewa duk wanda ya baka labarin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya san abin da za a yi gobe ta ce da azama ala Allah alfaryata hakika ya girmamar da ƙarya wato ya ƙara ƙarya mai girma jin gina ga Allah shi kan sa annabi sallallahu alaihi wasallam bai san abin da zai same shi ba bai san abin da za a yi gobe ba don haka nan ba wanda ya san abin da za a yi gobe ba mai iya baka labarin abin zai same ka gobe sai Allah shi kadai wannan abu ne wanda Allah ka da shi shi kadai ba tare da sauran um, abin nan um, mahalukai ba to sannan akwai riwayoyi da yawa daga imma sahabbai da wasunsu suna ƙara bayyana abin da ake kira da waɗannan mafatih ghaib abdullahi ibn mas'ud yana cewa an ba annabin ku komi wato an ba annabin ku komi kullu shay'in illa mafatih ghaib an ba shi komi ya san su ya sani amma ban da waɗannan mafatihul ghaib ka kenan ko shi ba a ba ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba ba shi wannan dan mukullayyan wani sanin gaibi to ina ga wani don haka wanda ke yin waka yana yaban annabi yana cewa san gaibi wannan wuce iyaka ne gulu ne domin Allah ya ce ba wanda ya san gaibi sai shi kadai sannan shi ma annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wanda ya san gaibi sai sai Allah sannan an samo daga sahabbai ne duk wanda kake son annabi da yabonsa da ganin kana son sa ba kai kamar sahabbai ba to sun ce annabi bai san gaibi ba to kai ka ce ya sani ka kawo ce iyaka ka ce inda an ka tsayar da kai don haka annabi bai san gaibi ba kuma tun da bai san shi ba ku ba wani wanda zai sanin gaibi don haka cewa idan akwai wanda idan ka ɗarsa zuciyarka ya sani wannan kuskure ne ba wani za ka ɗarsa wani abin zuciyarka ya faɗa ma ba wanda ya san wannan wannan wuce iyaka ne kuma ba da kyau. to sannan abdullahi ibn abbas da tashi fassara yana cewa waɗannan mafati ghaib su ne aqdar wal arzaq kaddarori waɗanda aka abin nan wanda an ka kaddaro samu mutum in na khairi in na sharri to duk wannan gaibi ne Allah bai bar ma kowa sanin sa ba don haka ba mai ya faɗa ma cewa ga arzikinka ko ga ajalinka ga inda za ka mutu ga inda za ka turbuɗe ka ga ba wanda ya san wannan sai Allah shi dai adda waɗannan kuma bai abin nan bai ba kowa sanin sa ba don haka nan nan wato akwai eh, abin nan abu guda da kamata mu ƙara ja hankalin umma a kansa a wajen wannan sha'ani na gaibi da yawa wasu mu suka karkace a nan wasu yan uwa musulmi sun fada cikin wani rango wanda mai muni wannan rango kuwa shine za ka samu wasu duk abin da ya same su daga rayuwarsu to ba su iya istihara su ba Allah zaɓi kamar wanda aka ce su yi irin wadda annabi ya karantar da su za ka je wajen bokaye ko malaman tsibbo wani zai buga ƙasa ya diba mai wani ya yi ilmin hisabi ta hanyar hisabi wani ta ilmul kaf ya dibi tafinka ya karanta to duk irin waɗannan nau'uka gaba ɗaya ɗinsu haramun ne kuma hitabatun ma haramun malamai da yawa sun nassanta cewa sihiri domin nau'in sihiri ne wannan idda in sanin abin da afake ta hanyar aiki da tamrari ko tsuntsaye ko wani abu wannan kafirci ne haka duk wanda ke yi ba musulmi ba ne duk wanda ke bugun ƙasa to ba musulmi ba ne yana ba da labarin abin da a gaibi ko shi bi hanya ta ilmin hisabi ya faɗi abin da a gaibi duk hukuncin su guda ba a cewa wannan ya fi wannan sauƙi a duk ɓannan su guda kuma hadisai masu yawa daga na da salama sun tabbatar da wannan manzo Allah na cewa wanda ya zo inda arraf shine boka mai bugun ƙasa mai ba da labarin abin da za a yi ya tambaye shi fasaddaqahu ya gasganta shi ma ya ƙuri bisa ga abin da yake ya faɗa masa fara bi ma unzila ala muhammad sallallahu alaihi wasallam to ya kafirta bisa ga abin da an ka saukan muhammad sallallahu alaihi wasallam za ka shi haɗari ne mutum ya je wajen boka ko mai bugun ƙasa ya ba shi labarin abin da ke abin nan to su wannan nan masu bugun kasar ko kuma littafai da yawa za ka samu irin waɗannan kamar irin littafan abin nan abu mashar falaki ko abin nan eh, mumbau fi usulun ram irin littafan dufi za a gamsu da yawa ana karantar da mutum yadda za ka yi karatu haka iya bugun ƙasa haka san sirrin a cikin zuciyar mutum ka ba shi labari da shi to duk waɗannan littafai littafai ne na yahudanci kuma ba su da kyawu haramun ne musulmi ya shagalta da karatunsu sukan bi hanyoyi da yawa hanyar ta shahara a wannan wuri wato hanyar umarni da haruffan abajada a ba ja da wadda ke sai a ce a ɗaya ba biyu har zuwa abin nan ka goma ma talatin la arba'in to irin wannan idan ka zo kana da bukata sai a haɗa sunanka wato kamar a ce sunanka muhammad sai a ce to mi yawan kalmomin muhammad ma goma ha tara sai a haɗa da hudu har zuwa ƙarshen sunan nakin naka to sai a gama da na uwarka a ce mi sunanta ce aisha alƙalumman ta kaza sai a hada jumla waɗannan alƙalumman sai a raba su gida goma sha biyu wato a raba su sha biyu biyu duk abin da ya saura na ƙarshe to sai a ce misali kamar a ce an raba waɗannan jumla ta alƙalumman sai a ce ɗaya ya yi saura ko biyu ya yi saura ko hudu sun yi saura to an ka ce ɗaya ya saura ce to burujinka buruji ne na ɗaya suna amfani da tahiyar tamrari a ce buruji goma sha biyu na sama a ce burujinka na na ɗaya kenan in na biyu na ce burujin doka ke burjin biyu fauru shi a burjin biyu in na sha biyu haka a ce hutu in na ina haka sai a ce kaza to na sai a karanta rayuwarka ga abin da za ka zamo ga rayuwa wanda abin nan wanda ya zama burjin hutu ko shi za ka iske shi ma'i ne idan mutum ma'i ne ga ɗabi'arsa in na nari ne a ce ga ɗabi'arsa in hawa ne in turabi ne duk irin wannan to sai a karanta a ce ga arzikinka kada ka almi mace wadda aka za wadda irin wannan a ce in nari ne kai to ka samu mace wadda abin nan kada ka rami wadda amma i eh, amma i ba zama daidai da abin nan ba zama daidai da nari eh kashe ta zaki abin nan don haka sai a ce ka samu wadda a turabi don min ruwa da turda ga lahiya lau ba wani abu sai a ce ka samu turabi ko kuma da dama dama ka samu wadda a hawa'i domin ba ta kashe wuta kwarai sai dai ta kara hura ta ko ba haka to irin waɗannan abubuwa duka abin nan nassi bai zo da su ba kuma galibi kawai hanya ce ta bai kuɗi ta yaudara yaudari mutane ba wanda ya san hakikanin abin zai same ka sai Allah kawai kwace ma ga abin za ka samu to kuskure ne ya wuce iyaka to Allah ya ce shi adda ilimin gaibi la ha illa huwa ba wanda ya san waɗannan ilimin gaibi ɗan mukullayin nan sai shi wa alamu kuma yana sanin mahil barri wal bahr abinda a cikin teku abin da a cikin tudu da kuma teku wato abin da a bisa farfajiya ta hili da abin da a cikin ruwa Allah yana sanin komi na ne wato ma'ana abin da a ciki ya sani abin da zai faru kuma ya sani don haka nan kihin da a cikin ruwa da duk halittar da a ruwa Allah ya san yawanta kuma ya san yawan hayayyafar da take yi koyaushe to ba ka kididdige wannan ba wanda kididdige wannan amma kai kana sanin abin da a bisa tudu jumlatan haka kurum na san akwai jinsin mutane akwai jinsin dabbobi akwai na shanu akwai na abin nan amma tafsilin ba wanda ya sani yanzu da an tambaye ka an ce duk mutum nawa a bisa ban kasar eh, duniya kana faɗi sai dai ka yi hasashe ka ce population inda da an kai ita batun ma wai eh, duniya gaba daya ko nan ka zo jihar musakkwato a ce ma mutum nawa an nan kana faɗi sai dai da hasashe ka ce an yi census 1963 yawan mu kaza an ha koma 83 an ka ce kaza an kuma wani ban sannan ba koma ba 2000 an yi ok to tusa ban ma san an yi shi bai baki da ya da ni ba ina iya tunawa akwai sadda aka yi sansa zamanin baban gida ne ko an yi zamanin baban gida sai aka zo ana kida wani dattijo shi yamu ya daɗe bai da lahiya yana kun cikin abin na shigefa aka tambaye suna ne sai ya faɗi me ar abin na shekarunka ya faɗi aka ce me asana aka baba ya ce ciyo to ya alamu mahir bar Allah shi ke sanin abin yana sanin abinda ke cikin tudu wala bahar da teku wato na an keɓance waɗannan guda biyu an ka ce tudu da toki don mahi yawan waɗanda ake magana da su su sun ka sani mutum yana sanin waɗannan kawai amma alhali ba su ke nan ba a wasu sama akwai inda ma babu ba baka sani ba Allah bai faɗa masu ba domin waɗannan su kake gani duk iyakar yawon ka da komi bai wuce nan tudu ƙasar da haka sama sai ruwa ka shiga ka fito shi kenan don haka an ka ce Allah yana sanin abin da ke ciki don haka hayyawarsu da mutuwarsu da komi ga hannun Allah yake ba wanda ya san wannan ko ce ma ga yawan kihin ruwa yana ya faɗa ma bai yi faɗa ma ko ce ma duk abin nan kadangarun da bisa duniya ya san yawansu yana faɗi ko shanu ko awaki to ba wanda ya san wannan sai Allah shi kadai wato yana sanin abin da ke cikin teku tudu da teku sannan wa mata su min warakatin wani ganye na ice ba shi faduwa wato wani ganye bai faɗi ba na ice wala habbatin ko kwaya ta burburwa habba ya kwaya ta burburwa ko kwaya komayya ka san burburwa ko idan ubin da ke tsintsiya wadda dan abin ganta bai da girma to ita wato nan biyu ita da ganyen ice da habba din nan ba su faɗuwa fi zulumatil ardi a cikin duhwai na ƙasa wato duhu jam'i na duhu dukwai ita wannan ƙwara icin ta faɗi ko kuma burburwa ta faɗi wato ba ta faɗuwa wala raɗaɓin ma ce ma ɗanye ba wala ya bisan ko busasshe ya faɗi illa hi kitabin mubin face na cikin littafi wanda a ne mai bayyana ko mishin lahul mahuz an rubuta wannan iccen zai faɗi lokaci kaza ya faɗi lokaci kaza an rubuce wannan ganyen icce zai ya jashi shi faɗo akuya ta wuri kaza ta dauke shi an rubuce don haka nan duk abin za ka samu rubuce yake kai ka ɗewa hadda kanka don abin nan wahala ga wani ya tare ma wuri an rubuce duk abin za ka samu tun haihuwarka nonon oka za ka fara tsotsawa sai da an ka rubuce shi tsutsa nawa za ka yi a yayyaka an san shi ba ka wuce shi sannan a fara ce da abinci lomar da za ka yi an kidaye ta sai ka loma kaza duniya kuma ba ka mutu sai ka yi ta kuma in lokacin ya ba ka ƙara loma gwada za ka mutu kana ganin ana sa ruwa suna taɗuwa ƙasa shi kenan an ƙidaya abin zai sha ya shanye ko an tura sai su hito kada ganin ma wani ko an sa direb sai su yi tsayin su a yi su yi shiga shi kenan an an abin nan bajet ya ƙare bai kuma abin nan rayuwa kama eh, eh, shaidar ka za ka yi ƙididdiga an ƙididdige ta ka shaga iska ka hita ƙidayya ta ko nawa abin nan an ce za ka yi shaida miliyan biyu to kana miliyan biyu ɗin nan suna cika kana mutuwa ran nan ba ka ƙara miliyan guda eh, biyu da abin nan sama guda sannan kuma ba ka ragewa daga haka nan komi an sani tsararre ne Allah rubuta komi waton <clears throat> illahi kitabin wace tana cikin littafi wanda an mubinin mai bayyana komi shine littafi abin nan alauhul mahus don haka nan wannan aya tana karantar da mu cewa kowane mu ya bar abin nan ya dogara ga kaddarorin da Allah kaddarta masa amma kuma ba ana nuhin kai kwancin ka ba tunda an rubuta komi ya iske ka a'a Allah sanya mu komi sababi don haka sai ka tashi ka bi sababin nan sai a sauwaƙe ma hanyar idan abinci hake nema sai ka tashi ka bi hanyar bidan abincin in kasuwa za ka je ka je kasuwa in noma za ka je ka yi noma in aiki za ka je ka yi aiki amma ba ka yin kwancin ka ce Allah ka mi abin da ka kaddara min ba ya kawo maka komai an samu sababi sai ka bi don haka nan eh, bin nan duk abin da aka kaddara ma na wannan sababin to ka yarda da shi sai Allah ya sauƙaƙe ma abin nan ka samu zuciya mai natsuwa amma idan baka yarda da wannan kaddara ba kace sai ka jawo ma kanka abin da hake so to kuma ka saka cikin wahala to ina ne wa huwa allazi yatawaffaku wa huwa allazi yatawaffaku ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا توفته رسلنا وهم لا يفرطون to ubangiji wanda yake ya rubuce komai cikin lahul mahuz ya san ganye ya san ajullanku ya san komi. to kuma ga wani aiki nashi wanda yake yi wanda ba wanda ya shi ɗaya da shi ba mai sa shi sai shi wa huwa alladhi kuma shi an wannan ya tawaffakum da ke karɓar rayukan ku bil layli cikin dare wato ku kwanta ku yi kwana a karɓi ranka a kai shi wani wuri a aji ba mai iya wannan kowa bai sa kai kwana in baka jinsa don haka nan sai sai shi shi adda wannan aikin kuma ka dibi duk halittun duniya mutane na kwana aljannu na kwana dabbobi na kwana tsuntsaye na kwana kuma ran kowa sai an karɓa an kai an aji wannan aiki na gwani kowa sai mashi rai ne an kai an aji wa huwa allazi kuma shi nan ya tawaffakum da ke karban rayukan ku bil a cikin dare wannan aya kaga nan Allah ya ambaci kwana da mutuwa yace ya tawaffakum wato zai amshi ranku kenan kamar ake amsan na mutuwa amma nan sai ya nuna ga wata aya wadda ba nan ba ya nuna wannan karɓar ran ba na dindindin bane ne wacce ayar da ke abin nan ke cewa Allahu lazi ya tawaffal anfusa hina eh Allah ke karɓar rayuka lokacin mutuwarsu sai yace ce wallati lam tamut fi manamiha wadda ba bin nan ta mutu ba wato ba a kaddar mutuwar ta ba ita kuma fi manamiha a cikin kwananta haka duk karbar da iri guda ce illa waccan babbar karba ne wannan karamar karba ce Eh, waccan famanan ce wannan kuma tamfurare ce don haka nan waccan ta ta tafi wannan kuma an karɓa ne a aje ta haka kuma abin nan kada a bar cikin jikinka wato don haka malamai ke cewa wa abin nan wato cikin jiki akwai ruhi iri biyu malaman tafsir ruhi iri biyu akwai wanda za a karɓa idan lokacin mutuwa ya yi shi da ya heta dot to ba zai dawo cikin jiki ba wato ya tafi kenan sannan akwai wannan ruhi na tamyiz wanda kana ko kana kwana shina na cikin jikinka baya fita da shi kake rarrabewa abubuwa to shi wannan shi za a karba sai a kai shi a aji wato an ka dauke a kashe wani wuri sai a aji to malamai na cewa lokacin da zai dawo ga jikinka ko kuma sadda yake tahiya a kai shi can to sannan zai gama da abubuwa da yawa sai ya taimaka kai ka mahalkin wanda ya mutu shekara kaza sai ku gamu can ko yi abin nan ko labari ko abin wani lokaci abin ya bata ma ya faranta ma to Allah shi ke da ikon wannan bai sa wannan ga hannun kowa ba shi ke karɓar rayukan ku lokacin abin da daddare sannan kuma waya alamu Allah yana sanin ma jarahatun bin nahar wato abin da kuke wa kuke kuke abin eh, raunin tasowa da shi asalin jarhu rauni wato ka yage mutum ko ka mai rauni na wani abu amma nan abin da ake nuhi wato abin da kuke aikatawa an ce rauni ne domin galibin dan adam don mahi yawancin rayuwarsa rauni ce ko shi kan kansa rauni ko wa wani rauni ba haka muke ba wanda kasan dabbobi cikin daji kana kallon su zube wannan wanda wannan karhi ya canye kana kallo ina fina-finan kana gani zaki ya kame wannan misa ya kame waccan anjima ya canye to ai haka muke mu ma don haka nan kowane mu ko kawakan karauni ko kawakan karauni to Allah ya sa abin da kuke aikatawa na ayyuka da da yan khairi ne in sharri ne ya sani don haka nan ba sai ba ka boye mishi da inda ka shiga ka aikata abin nan eh, ya sani sun ma fi sannan za a tayar da ku daga gare shi wato gami kenan a cikin yinin nan wato bayan kun yi kwana ya tayar da ku ko kuma nan yana koma ga mutuwa wato kenan bayan kun mutu sai ku tashi alkiyama ko kuma in an karɓa ran nan na kwana sai a tayar da ku kuma cikin kwanan wato sai a mayar da rayuwarku ku tashi Allah shi ya san wannan duka ga hannunsa a waɗannan ayyuka suke ah, liyuku da ajalin musamman wato nan kenan don a hukumta wani ajali wanda a iyakantacce wato in wajen kwana ne kenan ka tashi shine ajali na farko kamar a aya da ta gabata mun yi magana arjulla guda biyu akwai ajali na ka kwanta ka tashi akwai ajali na mutuwa to wannan ya don ya hukumtar da wani lokaci wanda an ka iyakance wato ma'ana kenan ya tayar da ku a cikin wannan lokacin na kwana thumma ilaihi marji'ukum sannan gare shi makomaku take ita ce nan lahira kenan thumma sannan yunabbi'ukum shi ba labari bin ba kuntum bisa abin da kun ka zamo ta'amaluna kuna aikata wannan duniya duk al'aqid da komi a faɗa muku wato ba abin da yake kubce masa to ku sani mai wannan aiki huwa al-qahir shine wanda amma ba wayi mun yi bayani game da wannan sifa ta qahir ko qaharu karatun mu da gabata wa huwa al-qahir shine wanda amma bawayi fauka ibadi yana saman bayansa wato yana saman su gaba daya da daukaka kuma da zatan wa qadaran eh, ga abin nan daraja da kuma saman da zatan su duk yana saman bayansa wa yursilu alaikum hafaza watan daga can yake aiko matsara gare ku yana sama Allah can yake aiko matsara gare ku nan su zuwa tsare ku Wata yana aiko matsara gare ku nan matsara waɗannan bai bayyana ga wannan aya abin suke tsarewa ba ya ce yana aiko matsara gare ku kurum domin suke tsarewa nan bai bayyana ba amma ya bayyana su a wasu ayoyi wa inna alaikum lahafizin yace kiraman katibin eh? ya ya'lamuna ma taf'alun kun suna sani suna rubuci abin da kuke aikatawa don haka nan kaga wannan aya ta fassara wannan ayat cewa za ku zo dannan matsaran su tsare ku kuma su rubuta aikin ku don haka duk abin da kuke aikatawa in mai kyawu in mai muni ana rubuce shi kuma rubuce yake shi amma nan yana aikowar abin nan matsara gare ku hatta idza jaa ahadukumul maut har lokacin da mutuwa ta zo ma ɗayan ku wato ma'ana kenan kuna nan raye ga matsara na biye da ku sai lokacin da mutuwa ta zo muku nan da an ka ce idan mutuwa ta zo muku ana nuhin nan alamunta wato alamun mutuwa suka zo idan wannan lokaci ya zo ta wafat rusuluna sai manzanninmu su karbe su nan manzanninmu ana nuhin mala'ikin mutuwa da zai zo tare da ma abin nan masu taimakonsa aiki sai su karbi eh, abin nan ran mutum sai su tafi da shi zuwa sama nan Allah ya ce wa hum la yufarridun daga wata a kuma la yufridun wato ba su sakaci ga aikin da an kace su yi ko kuma ba su karkacewa ba su wuce iyaka wato makanin ma'ana kenan la yufriduna ba su wuce iyaka inda an kace su amsonin za su amsowar ba su wuce abin na a ce je amsoran wani ce abin mu wuce mu amsoran wani ba mu so ne mu kara da wannan to ba su yin wannan inda an ka tsayar da sunan suke tsayawa ya shi amma la yufridun sannan kuma in sun ka amsharan nan wani bai taron su ya ce mayas bai yiwa eh, ka tuna min da abin nan kisar tabrihul kha'ir wai wata rana eh, abin nan eh, abin nan wata wata mata an karbe ran danta wanda kuma shikenan gare tana so nai sai ta tana kuka wajen Abdul Qadir Jilani sai ta ce mishi ina kawo ƙara mala'ika mutuwa dan ga nawa shikenan garan kuma ya amshe shi don Allah yana son kan maramin da shi sai ce to ba komai sai tadda kansa sama ya ce azra'il ya ce na ya ce mai daɗaran boye allah ne sai ce ai idan allah ya ba mu umarni muka amshi rai to ba mu abin nan ba mai sai ce ni ce kamar yas sai ya kiya sai ya abin da ya kera sama sai ya burga mai ran duk gaba da sai kishi sai ya zubi duk wanda ya mutu da nan sai ya tashi to sai mala'ika ya koma wajen Allah yana labe-labe ko kamar ya yi laifi Allah ce mai ina rayuka ya ce Allah ka sun wanda mun kai da abin gace to Allah hanka ne saboda rai guda ka sa an hasara da yawa <laughs> ka ga irin wannan kissa kuma ya gani aka yi an darajantar da wannan ba Allah ha kuma kai da ka gani yanzu da ka ce wannan ba daidai ba sai a ce baka son waliyai kai baka son su kai amma wanda ya faɗi wannan tatsuniyar shi ka son waliyai to wata rana an ce wai da shi da wannan misunan shi um, eh, al bagadadi to yana karami sai janar ya ga alamun waliyantaka ga shi abdulkadir jelani sai yabba yan makarantar sa wasiya ya ce idan na mutu ina son yaron nan sannan bai zan waliyan ba yana yaro kamar wannan yaro ya ce in na mutu na son wannan yaro shi min sallah ba a daɗe ba sai ya mutu shi eh, abin nan bagadadi sai ya rasu to sai aka zo za a sallah sarkin gari ya zo kowa ya zo za a yi sallah sai almajirai suka ce to malam ya bar wasiyar abdul qadir ya mai sallah sai manyan manyan malamai suka ce a bashi yiwa wannan yaro ya zai wa malam sallah ga sarki ya zo ga limamin gari ga wallan wane ga mallan sai ce to mu da haka dai bar wasiya to ana ta ji ayayya wasu ce to tun da ya bar wasiya a yayyama na wata ce a bai hoyiwa yana nan kwance fa an gitta shi ana jira ya sallah sai ya tashi sai to na fasa mutuwa kuma wannan wai cikin littafi ya rubuce to kaga wajen wajen abin nan ganin wai kai ka tsarkake bawan Allah sai ka <laughs> sai ka shiga wato shi a shirin ai eh, kwarai ku ba ai kaga sukan ce ga abin nan suna cewa man sallah ba man sallah nan su ba da maut ko ba ka ji addu'a su ko wanda yawa kai ne sallah bayan ya mutu wato haka shi ka kashe kai ne kuma shi ka rayar da kai ne kenan in ba wanda kashe kai ne bana cewa na tashi bai cewa tashi to gashi nan qur'ani ya ce muna mala'iku idan suka zo amsar rai wahum la yufarriquna ko la yufriquna ba su wuce iyaka ran sun ka amsa duk bai dawa ya tafi idan eh, haka kon mutu bai dawa duniya sai tashin alƙiyama don haka eh, kada wani ce maka wani ya dawo duniya bayan ya mutu shaidan ne ke dawa da siffan mutum sai ce ni ne wani yakan yi haka nan shaidan yakan dawo da shiga cikin sura ta mutane wanda ka sani ya ce ma aini ne wani bayan na mutu aini kuma dawa don ni waliyi ne don haka ga abin gana baka ta ga ya da kai ko bai da kai ba da irin wannan ya taɓar da mutane shi wannan abdulkadir da jelani shi ma ai shaidan ya mai haka nan wata rana na tafiya sai ya ji an ce ya abdul qadir na masoyi na ji hatib da sama kama a ce waya da sama an kare shi sai ya daga kai sai ga haske sai an ce mai duk abin da hake so mun gafarta ma sai ce a'udhu billahi min shaitanir rajim sai duhu sai shaidan ya faɗo yace a kai kasan shaidan ne ce dan Allah ya ce wa ya ce ma'ana sallallahu alaihi wasallama eh, eh, eh, wa abu da rabbaka hatta ta kulakin ka bauta ma ubangijinka har lokacin mutuwa ya zo maka to ni ni awwa a ce an yi abin da ga dama an yahe min to haka yanzu inda irin waɗanda ne masu shiga cikin ɗaki su rihe su yi ta halwa ai shi ke ne na samu banza ta inna ma ya kula da ibu ganamar ƙasiyata don haka mahiya duk za ka ga su ɓatacci ne ko yoshi in mutum mai da kai ne shi ɗaya ta halwa sai shi ɗaya mika sun yi ya ɓatas ba ka cikin mutane bale a faɗa abin da gaskiya to wato hatta a jaa ahadukumul mautu har lokacin da mutuwa ta zo ma dayan ku tawaffathu na sai manzannin mu su karɓe shi wa hum su la ɗuna, ko kuma la yufridun wato ba su wuce iyaka ko kuma ba su abin eh, eh, eh, sanyi ga kafa wa ba su ragwanci idan aka ce su yi za su karɓo, sai su mayar muna to sun maruddu ثم ردوا إلى الله الحق ألا له وهو أسرع الحاسبين to ba sun karɓi ran wanda suka karba Allah ce sun musannan ruddu ilallahi su waɗannan bayan rayukan da an karɓi abin gansu sai a maishe su ilallahi zuwa ga Allah maulahum wanda shine ubangijinsu shine masoyansu karatun mu na jiya mun bayyana cewa babu wani wali sai shi ko ba haka ba eh, babu wali babu shafi'i sai sai Allah to nan sai ya ce sun marudu ilallahi sannan a mayar da su bayi bayan an karɓi rayukansu duka <clears throat> wato ila maulahum zuwa ga ubangijinsu wanda yake masoyinsu majibicin al'amarinsu alhaq wanda yake na gaskiya wato kenan allah shine maulahum ne masoyinsu wanda yake na gaskiya kamar yadda kai cewa Allahu waliyul ladzina amanu Allah shine shi ne masoyin wanda sun kai imani yukhrijuhum min az-zulumati ila an-nur shi ke fidda su daga dukkai zuwa ga haske wato Allah shi ne masoyan muminai su ba su da waliyi sai Allah shi dai an waliyansu wannan aya ga ta ƙararra ta nuna babu waliyai ko ba ta nuna ba to amma kun yi guntu guntu wannan ya bi halloti wannan ya bi shazali wannan ya bi rufa'i ina za a haduwa sannan kuma kowace hanya da dokokinta da sharuɗinta don Allah yana magana haduwa za mu zo nan gaba kaɗan wajen magana irin wannan ayar da ta yi waton eh, sannan a mai su zuwa ga ubangijin su Maulahu Mulhaq wanda yake shine ubangijin su shine waliyin su na gaskiya ba wani sai shi duk wani waliyi wanda ba shi ba to bata ne ƙarya ce waton kenan duk wani wanda kai riƙa wanda ba Allah ba to ka riƙe banza to kaga waliyi na gaskiya Maulahu Mulhaq shine waliyin gaskiya shi ya kamata ka riƙa in ka riƙe shi ka tsira ka samu waliyi Allahu waliyul ladzina amanu shikenan mu mun tsaya nan waɗanda ba tsaya ba aka ce musu na kafaru awliya'ahum at-taghut waɗanda sun haka harta sun kabi guntu guntu wa awliyin su shaydan yukhrijunahum min an-nur ila zulumat shi kan shaydan kullun sai fitar da su daga haske sa su cikin dukkai sai ce maka bari sunnan manzon Allah kakka bi ta kakka bi qur'ani kakka bi hadisi bi guntu guntu asubul yan hanyoyi kowa da tashi kaga dore sadda waliyan na da ana cikin duhun jahilci yan wali ya ga wusta ko ba an ya wuce sai ya yi mamayi ne ko ba haka ba ya eh, sahibul faila to ka kuma gani an naɗa wani yanzu bai naduwa don <laughs> jama'a sun gane abin nan sun gane gaskiya ko an so a naɗa akan naɗuwa ba ta yi wa ka yarda da kai kuma <laughs> to maulahu mulhaq wanda yake shine ubangiji suna gaskiya ala ku saurara Allah ce lahul hukum shi adda hukumci Allah ɗai adda hukumci duk wanda ba Allah bai da hukumci wa huwa asra'ul hasibin kuma shi an mahi gaugawa mahi saurin masu hisabi masu kididdige al'amurra don haka nan duk yawan da kake gani na halittu a wajen Allah ba komai bane ya san abin da za su ci kullun wa huwa kullu yawmin fi sha'ani kullu raba aiki yake yi yau ya san abin da duk al'umma za su ci da mutane da dabbobi da kowa ya san yawan abin da za ku ci to yanzu kai ko ko gidan kama an gace loma nawa za ku ci da kai da iyalin kana faɗi eh? in kai ka takaita wani da takaitawa ba wanda zai takaita to Allah da ya san wannan sannan kuma ranar alkiyama hisabin su ba komai bane ga Allah lokaci guda ne ya gama don ba shi za a yi wani zo faɗi ba ka ɗauko lauyan kai ya kare kai ta hi wani ya zo oh lokaci guda za a yi ina magana malam jabir na yi idris na yi ahmad na yi duk gaba ɗaya Allah yana ji ba sai an tsaya wani jidali ba kai ta hoka faɗi me a hujjarka a ce ina da shaidu ina magana ya san komi قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تبرعا تدعونه تبرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لئن to ga halin ɗan adam ko yaushe ko ya ga gaskiya ya tafi kuma sautar ta ya abin nan Allah ce kul ka ce tambayi su ya kai mai karatu an ka ce ma annabi tambayi mutanen zamanin sa ko ba haka ba don mu tambayi mu ma mushrikan zamanin mu kul mu tambayi su man yuna jikum wa ke tsar da ku min zulumatil barri wal bahri a cikin duhwai na tudu da na ruwa wa ke tsar da ku in ka shiga jirgin sama zuwa hajji ko ka shiga jirgin kasa ko cikin mota ka kata kasa wa ke tsare da kai ashe shi an maulan hakko na gaskiya kenan don me ba ka kiran wancan ya tsare ka eh? kira shi ce wani zan shiga mota ina son ka tsare ni in kai lahiya yana tsare ka ya ma mutu shekaru masu yawa ya zan kasa amma kuma duk ba ka gane kiran ba daidai bane kana nan kana ta yi ko yana dare yana jin kabali ya mutu wato ka ce musu man gina jikun wa ke kyar da ku fi min zulu ma a cikin dukkan wato abin nan tudu wal bahar da kuma na abin nan na teku ba mai tsare kuke nan sai Allah kuma kun sani ta ona ku kuna kiransa idan wata musiba ta same ku ta da ru'an wa khubiyatan wato kuna masu kankantar da kai wato in musiba ta same su kahiran abin nan mushrikan harko ba su kiran kowa sai Allah su idan sun kire wani Allah to suna cikin jin daɗi kawai amma da bakin ciki ya zo to sun san goma kansu ba su ceton su sai a koma ga Allah shi kadai a kere shi ana kankantar da kai a kere shi boye a kere shi bayyane Allah ka tsare da mu ubangijin su ka ba ka tsare da mu to amma nan namu ha wasu ko cikin bakin cikin kiran wani Allah su kai wato suna kira ne ta da ru'an wa kubetan suna masu kankantar da kai wato kuma suna boyewa a lokacin addu'arsu wato suna masu kankantar da kai suna boye addu'a suna Allah ka cece mu Allah ka yi mana bakin maganin wannan bakin ciki suna cewa kuma suna alƙawali la in an jana min hazihi ya Allah mun yi alƙawali idan ka tsar da mu daga wannan bakin ciki lanakunanna min shakirin zan zan cikin masu farin ciki za mu zama mu abin nan masu godiya mu yi abin da hake so to amma da an tsarshe su fa shi sun wuce don haka na ashe al'ada ce ta rai ke san lokacin da kake roƙon Allah in kana cikin musiba ya tunkuɗe ma wannan musibar in ka samu ka zan butulu nan tamanci wannan ko abin nan ga mutane za ka ga wani <clears throat> bai da yana buƙatar abu ga Allah kamar jalli ko yana son a zaɓe shi ko wani abu za a gan shi masallaci ko wasu karatun ƙur'ani don Allah ya min addu'a amma Allah ya min Ai ta yi da an samu shi kenan ya mance Allah ya mance yan uwa kaga bai cikin masu godiya ba haka nan ashe kamata in kan roki Allah ya biya ma bukata to kada ka kada ka cikin butullai ka zan masu godewa godiyar nan ta ubangiji kuma ba shan ka ɗauko wani abu ka bashi ba a'a ka abin da ya aza maka gwargwadon ƙarfin ka ba a ce kuma ka yi wuce ka ba in samu gare ka yi gwargwadon ka ba a ce kwashi dukiyar ka gaba ɗaya kai sadaka ba kwashe gaba ɗaya ka ba su a yi ta wa'azi ko a kai wannan gwargwadon karhi da musulmin ƙasar na a ce da muna iyawa a ce ko nan ko wani sati masallacin da duk annan musulmi masallaci dut ko wani musulmi a naira goma ya tabbata ba san kai ɗari ba naira goma tana da wahala gare mu wani abu na ta shiga yan umma su zan ba mu taimakon su to mutum nawa ke yin wannan naira goma ɗai yanzu da a ce sadda aka fara tafsirin ramadan zuwa ƙarshe ne wani masallaci kullum mutum ya ba da naira biyar ba ka jinsa naira biyar insha Allah naira biyar a tara su gani nawa za a tsara suna da yawa amma ko an hara sai mutane ba su yi naira goma ba wani abu bane wannan ina ganin ya kamata shirin darasi gare mu muhara daga wannan shekarar shirin duk inda majalisi yake na karatu ko kuma duk musulmi kada ka ce sai mai zuwa makaranta ɗaya ko baka zuwa makarantar akwai makarantar da ka yarda da su to ka je can ka ba da naira goma sati duk ko kuma malamai da masu wa'azi ku rike amana naira nan goma a tara su za ka dan uwa za ka samu musulmi wanda yake yana son shi karatu uwa ya talaka ne bai biyan kuɗin makaranta a biya mai ciki eh wani maraye ne ya mutu bai da abin zai ci a yan mai ciki in dai an ka bincika an haga kana da abin nan eh, abin nan mai sunan bukata ka ta gaskiya ce sai a taimake ka amma idan ka zo da abin da ba na gaskiya ba sai a hana don haka dai na ganin yana da kyau mu fara daga wannan shekarar kayan baɗi magami mun ka tara in Allah sama da rayuwa mu gani mun ka samu Allah taimake mu to kul eh, lillahi kuma ka ce ka tambaye su ko ka ce Allahu yunjikum minha wato can an ce a tambaye su wa ke tsar da su cikin dokwai to in ba su ba da amsa ba kai ba su amsa kul ka ce Allahu yunjikum minha Allah shi ke tsar da ku daga waɗannan dokwan ko kuma daga dukkan bakin ciki wa min kulli karbin daga kowane bakin ciki kuma idan ya same ku to Allah shi ke tunkuɗe muku shi ba mai tunkuɗewa don haka nan duk abin da ya same ku na bakin ciki to ku tsaka roki Allah kuma da al'amari ku ga Allah sai Allah tunkuɗe muku wannan bakin cikin wato kuma idan ya muku wannan ya tunkuɗe muku summa antum tushrikun sai ga kuna kuna shirki kuma dan ku gode ma Allah sai ku dawo kuma ga halin ku na shirki don haka nan dan adam ɗabi'a ce kenan in musiba ta same su sai ya ta kuka sai an ka tunkuɗe an kawo abin nan sai ya kangare لو شكرا قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فرقكم على أن يبعث عليكم عذابا من فرقكم أو من تحت أرجلكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيئا لنذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل to Allah ya ce ka faɗa musu <clears throat> Allah shi ke tsirar da su daga abin sun ka faɗa na bakin ciki da kuma kowane irin bakin ciki in ya same su amma maimakon su gode ce su gaba da shirkin su to ka ce kul faɗa musu huwal qadiru Allah mai iko ne yana da iko ala an yab'asa alaikum azaba na ya aiko muku azaba da sama wato da abin da kuke aikatawa na shirki ana cewa ku yi kuna ki kun abin nan na zunubai to Allah ba yana iya ikon ya kawo muku azaba da sama wato ya sako muku wata irin azaba da sama ta same ku da ɗayan ruwan sama ne in duwatsu ne daga sama in wane ne duka ana iya kawo muku su su same ku awamin ta hati arjulikum ko karkashin kafafunku ya sako muku azaba wato a jiya ya kasa duka fada cikin ta ruhe ku ko wani abu ya hito abin nan ko ya ma da yanzu misali a ce ko da azaba dai an kace awa mutane saboda sabo kasa ta ta aman kunamu suna cizon su wannan bai isa hitina ba ai kunama mai tsanani ce ma a ce dai tarmani ma duk inda kai na cizon ka a wannan ya isa to Allah yana da ikon shi wannan au ko kuma ya labe su kuma shiya'an wato ya sanya muku sutura ya sa muku shi shiya'an kungiyanci ku zan kungiyoyi guntu guntu wannan azaba ce ita ma ke zan al'ummar musulmi wadda an ka sani guda tak tara rabu wannan ba azaba bane ko wani ya bi tashi kungiya ko wani ya bi tashi dariƙa gane ka in ba tashi ba da abisa hanya alhali babu inda an ka ce ai wannan ce an kai azan abu guda kowa ya zan musulmi zama abu guda kuma shi ka fi qur'ani da suna sallallahu alaihi ba hana ma yi ƙungiya ka ce jama'atu kaza ba ka sa suna wannan ba wanda ya hana amma yi ƙungiya ka sa mata dokoki da sharuɗa nata daban sun sa a musulunci to wani abu ne da ka zo sabon addini amma ku yarda da abin nan da mai ɗarikun sufaye da mai wanda ka cewa shi ahalus sunna ne bai wuce kowace kungiya da mai wata kungiya da yan fitiyanul islam da yan izalatul bid'a da wani da duk a zo kowa shi yarda cewa qur'ani da sunna shi a constitution ba an haɗu ba kai zama ka da sunanka ba mai hana ma sunanka amma ka ce kai taka kungiya daban sharuɗanta daban sun sa ma annabi sun sa ma qur'ani to ina magana a haɗu kai ba a son haɗu amma in dai har sun haɗu gaskiya akai to a dawo qur'ani da sunna wallahi shikenan an za abu guda amma in ba ku da watsi da waɗancan hanyoyin na banza a dawo ga qur'ani da sunna to wazi watsi da qur'ani shi bi ku ko bai zaka ce a'a kowa a bari shi na shi duk da azan abu guda to ana hada ƙarya da gaskiya wuri guda ba su haduwa ka ce a hada ƙarya da gaskiya ya kowa a bari ya nashi shikenan duk dai musulmi muke abu guda mun yarda musulmi ko ke musulmi muke amma ai bid'a ita ko ba zama cikin addini ko dai ta haita ta bar addini ko kuma shi addini shi bar ta shi kan shi dai <coughs> eh ba su haɗuwa wuri guda to ko Allah sanya muku wannan fitinar wa yaziku wa yaziku ba'alukum sashin ku dan nama azaba sashi wato ku zan kungiyoyi daban-daban wannan ya doki wannan wannan ya doki wannan wannan ya zage wannan wannan ya zage wannan wannan ya aibanta wannan wannan ya aibanta wannan in kun ka kauce ma Allah to ka zai muku ko azaba da sama ko ƙarƙashin ƙafafunku ko ƙungiyanci guntu-guntu duk waɗannan azaba ce bukhari ya yau da waya daga jabir ibn abdullah radiyallahu anhu ya ce lokacin da wannan aya ta sauko Allah ce qul huwal qadiru ala an yaqasa alaikum azaban min fawqikum Allah mai iko ne ya saukar da azaba da saman ku ta same ku sai manzo Allah ce a bi waje ina neman neman tsari da abin nan da huskarka wato da zatinka muna neman tsari daga wannan wato azaba da sama hadari ce babban musiba ce domin ba ta daga kowa in ta zo shahewa take yi to sai kuma an ka ce min ta hati arjilukum karkashin kafafun ku kuma yace a'udhu bi wajhika ita ma musiba ce don an ka bude kasa duk sai ku fada yan ka dan kibsa kasa to da an karanta wannan bangare na uku cewa a sanya ma mutane irin wannan rarrabuwat yuziqu ba'alukum ba'su ba'adin sai manzo Allah ya ce haza ahawanu wa aisabu wannan ya fi sauƙi ya fi dama-dama a shi kaga wannan abin nan an zaɓa muna shi kenan duk wanda an ka so a haɗin da wuya da wuya domin ba abin nan wanda ke sunna da ƙur'ani da hadisi bai iya barin su wanda ke bai wani tsari na abin nan na hanyar sa bai iya bari to ina magana haɗuwa to rarrabuwa haka dan a zangunto guntun din kowa shi bai nashi to ya sauki bisa ga azaba ta zo ta halaka gaba ɗaya to sannan kuma akwai riwaya ta imamu ahmad cewa manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallama ya roki Allah wato cewa kada ya sallade a makiyan maƙiyanmu waɗanda ba cikinmu ba su halaka mu gaba ɗaya kuma Allah ya bashi wannan yace na karɓi wannan addu'a ce to kuma ina roƙon kada abin nan jama'a ta san kungiyanci wannan ya halaka wannan wannan ya halaka wannan Allah ce bai ma alƙawalin wannan ba shi haka wannan kenan yana nan don haka da rabuwar tana nan kenan duk wanda an kai sai da ya kokarin haduwa din amma akwai ta din don haka ga abin nan wannan ya ji tashi daban wannan ya ji tashi daban sannan kuma in ka diba ko su waɗanda an rarraben su ma cikin su an rarraben suke kowa da abin nan kowa ya tashi da abin nan rabuwa in ka kula kungiyar shi'a ai ba guda bace akwai gurabiya akwai imamiyya akwai kowace tata in ka dawo ga ruke sufiya su ma haka ne hallutiya ta ce abin nan halluti shine hatimul auliya ba wani wali sai shi ko duk wanda ba shi ba banza ne shazali ya ce shazali a ah, khatimul auliya yan ba shi ba kowa banza ne Kadir ya ce ya sun ce qadir a ah, khatimul auliya yan ba shi ba kowa banza ne na bandi ya ce ah, shi a khatimul auliya yan ba shi ba kowa banza ne tijaniya ta ce shi tijani a khatimul auliya yan ba kowa banza ne kowa na shi guntu guntu in ga sun haɗu gaba ɗaya to gaskiya sa sun ka haɗu amma haɗa tsakaninsu ko wani bari da waliyan wani ba ba ganin ko ziyara wani wali bai wani in kana waga wannan dariƙa ba ka ziyara wani wali wanda ba dariƙa ka ba in ka zo daidai suke da kayar yadda shirki ne haka sun ka faɗa cikin littafin su fatahun rabbani cewa haɗa wali da wali shirki ne wanda ka san ka haɗa Allah da wani haka yake shahi na goma sha biyu cikin wannan littafin <laughs> to ina magana mu haɗuwa Allah ka cece mu Allah ka sa mu gane gaskiya kuma mu bi ta hmm. to lokaci ya ku da saura mai abin nan to Allah ce unzur ka yadibi kaifa nusrifu al-ayati da muke rarrabe wa ayoyi ga sunan bayyane wato daki daki a gane ayi amma ina Allah ce la Allahum koda cewa su wato abin nan za su tunani su gane abin da gaskiya su bi wato ya baka huna ko za su yi hankali su gane to waɗannan ayoyi da Allah ke faɗa mu don mu yi hankali mu gane amma ba a ganewa to ina ne waka zaba bihi muka wato mutane ka sun kareta da wannan alqur'anin da muke saukarsuwa ko abin da ake faɗi na alqur'anin nan shine gaskiya amma mutane sun kareta sun yi imani duk da ake kowa a zo ga qur'ani ana yarda da shi ba su yarda wato sun kareta shi Allah ce wa huwal haqq alhaliku shine gaskiya ba gaskiya sai qur'anin nan shi dai kwabbar shi to bai gaskiya ba duk hanyar ta saba qur'anin nan to ba gaskiya bane magana guda babu wata don haka nan duk wanda bai bisa gare to shine batacce in ka ce mai dalon mudillun daidai kake ba ka yi laifi ba in ka ce bai da atun dalalatun ka daidai eh amma na ji wani na gyara cikin abin nan tafsir dan izala ba su da hankali ba su gane karatu abin da manzo Allah ya ce kullu bai da atun dalalatun yace ko wace bai bid'a bata ce sannan ce kuma wa kullu dalalatun finnar dukkan bata tana cikin wuta ai ba a ce ma da dan bid'a cikin wuta ba bid'a a wuta <laughs> wato mutanen ka sun karyata shi alhali shine gaskiya Allah ce li kulli naba'in mustaqarrun to koi ta aika ko musta eh, kul ka ce musu lastu alaikum bi wakilin to ni ban zan wakili gare ku ban zan mai tsaro gare ku ba kowa haje shi aikata abin da yake son aikatawa Allah shine mai tsaro to Allah ce koi ta aikata abin da kuke son ku aikata li kulli naba'in mustaqarrun wato ko wani labari ko kuma ko wani irin sakamako ko wani irin aiki mustaqarr yana da matabbatar da an ka iyakance zai kai gare shi wa sofa ta'lamuna kuma da sannu za ku sani za ku san wanda abatacce yan mu in ku za ku sani da sannu lokaci zai bayyana insha Allah to lokaci ya sai mu ta anan sai kuma gobe ina ganin gobe za a rubuta kuma insha to um, gobe za mu rai karatu insha Allah daga sai a zo da wuri wuri uh, abin nan ai karatu gurgudu abin da suka sai a ruhe kuma Allah ya sa abin da muka zan muka faɗa tun farkon azumi har zuwa nan ya zan shiriwa gare mu abin da muka faɗa daidai Allah ba mu lada kuskuren da muka Allah shi yafi masu ganin mu musu laihi ba mu da abin da muke faɗa ba muna faɗa don mutum mutuncin wani bane Allah ya san wannan muna faɗan don gaskiya ce don a dawo gare ta subhanakallahumma wa bihamdik shadu an la ilaha illa anta الحمد لله والصلاة والسلام wa رسول wa وآله mai tambaya ta farko yana cewa malam kamar yadda aka yi bayani cewa bara haramun ne to yana halatta a ba mai bara sadaka Allah ya saka muku da alkhairi eh yana halatta a ba mai bara sadaka domin Allah tabaraka wa ta'ala yana faɗi cikin Qur'ani yana cewa walladhina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum dama bara da roƙo wanda baya da kyawo shine wanda ba a san wanda babu wani dalili kawai haka lafiyar kalau baka da babu wani buƙata sai kai bara kana iya ta kai kasuwanci zai kasance ka dogara ga wani ka dogara ga wani ko ka mai da bayan sana'a amma wanda baya da abin da zai ci baya da inda zai samu ko an kawa an kawa gobara ko wani musiba ta sauka ga dukiya ce wannan yana halatta ya bara ya zo cikin hadisi ko su nau'i mutum uku da suke halatta su yi bara cikin su akwai wanda yake hanya ta kace mai yana taya ga hanya guzuri ya kace mai akwai wanda musiba ta samu dukiya ta sadaka in mutum ya zo bara ba za ka tsaya tambaya wannan wani iri bane wannan wani iri ne yana halatta ka bashi sadaka wallahu ta'ala alam wani yake cewa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ya yi mamalan ah, da masu taimaka mai addu'a kwarai da gaske Allah ya saka da alkhairi yake cewa da Allah malam ko ah, mamu zai iya yin du'awul istifta addu'ar buɗe sallah idan yana biyar liman ah, da baya yin ta musamman sallar bayyane a'a idan kana biyar liman yana sallah yana karatu bayyane idan baya du'awul istifta ba za ka yi ba idan yana du'awul istifta ya kabbata sallah ya tsaya yana yi kai ma za ka yi amma idan liman ba ya yi baya halatta ma mu yi domin me domin annabi sansa ya ce idan liman na karatu ku saurare shi abin da ɗaya da sabani tsakanin malamai ana karantawa ko ba a karanta ita ce fatiha ko sura babu sabani ba a karantawa don haka mai biyan liman yana jin karatun liman a sallar bayyane a asubahin ko magariba ko isha'i baya halatta bayan ya karanta sura ya kara fatiha akanta ta wannan baya halatta inda da yake da sabani shin zai karanta fatiha ko ba zai karanta fatiha ba to bale du'a wal istifta wanda yake bai karatun shi bai kai matsayin karatun sura cikin sallah ba saboda haka baya karantawa wallahu a'lam mai tambaya ta gaba yana cewa assalamu alaikum warahmatullah ala gafarta malam ko ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam addu'ar da ake yi bayan mutuwar mamaci a makabarta ko a bayan kwana uku ko bayan wata ko bayan shekara shin ya inganta a da ake wa mamaci bayan an tubuɗe shi ta inganta an makabarta kafin nan ma ta inganta kafin a tubuɗe shi ana mai sallar jana'iza Allahumma fi lahu wa rahamhu wa afi wa afu an kun ga addu'a ce ake mai ko na ɗaya kenan na biyu an je makabarta ma bayan an tubuɗe shi ya inganta a mai addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce istaghfiru li akhikum was'alu lahu tathbita fa innahu al'ana yus'al annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mutane ku neman ma dan uwanku da aka tubuɗe gafara sannan kuma ku roki Allah ya tabbatar da dugadugan shi wajen tambaya hakika shi yanzu da nake muku magana ana ta ana tambayar shi kaga wannan ya inganta a yi mai addu'a sai dai ake addu'a annabi san san bai tara su yace ayi salatu goma goma yayi addu'a ba inda ko ana hakan daidai ne da annabi san san yayi ko kuma akwai wanda ya fitin cinta ya shugabanci addu'a kamar annabi sallallahu alaihi sai annabi san san ya basu kowa yayi yayi tashi addu'a saboda wannan ya inganta amma bancin ita wadda ake bayan kwana uku a keɓance cewa sai bayan kwana uku a tara a yi mai addu'a wannan bata inganta ba kwana bakwai kwana arba'in wata ɗaya bayan shekara ɗaya amma ya halatta a ce mai addu'a ko da yaushe wannan shi ya halatta Allah ya ce walladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu Allah ya ba mu tarbiyyar cewa mu dinga wasu habbai addu'a har yanzu ne musu addu'a a karanta a ce radiyallahu anhu a ce a karanta wani babban malami a ce rahimahullahu amma a keɓance cewa sai bayan kwana uku aka yi sai bayan kwana bakwai aka yi sai bayan kwana arba'in ake yi wannan bai inganta ba kuma baya da asali kuma da yawa daga cikin malamai sun sa shi cikin bid'a wani na cewa assalamu alaikum Allah ya saka da alkhairi amin malam ina so a yi min bayani kan waliyai domin na karanta a cikin aqidar dahawiyya ya ce ba mu musun karamar waliyai kwarai da gaske ba mu musun karamar waliyai ya daga cikin aqida ahlus sunnati wal jama'a yadda da karamar waliyai amma ne karamar waliyai Allah ta wa wata ya karamta waɗanda ya ga dama da na bayin da karama karama shine wani abu da ya saba ma al'ada wanda yake mutum zai shiga cikin wani tsanani in ya shiga cikin irin wannan tsananin a al'ada ya riga ya an kare da shi sai Allah ya ceto shi ya fidda da shi wannan Allah ya yawa sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa yawa waɗanda suka biyo bayan su umar radiyallahu anhu hadisi sananne yana bisa min yana hudu ba a madina sai ya ji ana cewa ya iza jeshin yaƙi sun je can suna yaƙi sai ya ji a sai suka eh, yana cikin hudu ba sai aka jina cewa ya sariyatal jabal ya sariyatal jabal ya sariyatal jabal sai ya ci gaba da hudu ba ta yi bayan sun dawo daga yaƙi suka ce wallahi mun tafi muna cikin yaƙi an yi kusa a samu nasara gare mu shine umar radiyallahu anhu sai yake kiran sariya mun ji moya ta daga can inda muke yaƙi yana cewa ya sariya ku yi gehen duci ku yi gehen duci sai suka kare ya kasance makiya ba za su yi bayan su wajen duci kun ga wannan karama ce wadda yake Allah ta ta'ala karama umar Allah anhu da ita ah, ya nuna mai su kuma ya nuna mai halin da suke ciki amma umar zai cewa yana da incin yayi haka duk lokacin da ya so yake haka nan yana iyawa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya fito daga makka zuwa madina wali ne zai ce in kila a ce maka abinda aka rama ce zai iya cewa yana yana sallah makka yanzu zai iya annabi sansa da ya fito hijira daga makka zuwa madina ka gane da karama da mu'jiza lokacin da Allah ya so yake bai ba wani ke cewa dole ina da ita yanzu za a yi ba da ya fito hijira daga makka zuwa madina bai san hanya ba sai da ya dauki wani ya biya shi ya guda mai hanya to yanzu ka ce ni yanzu wani yanzu bayan ni ina iya kaiwa makka yanzu yanzu lokacin da ya gana mai wannan ita ce karama wannan ba ita ce karama ba da shi da abubakar wanda sun fi kowa zama waliyan allah allah ya karama manyan manyan malamai da suka biyo ba ma cikin sababbar da karama imamul bukhari ya cikin karama ta yayi addu'a wa allah so biyu kuma allah ya karbi addu'a ta yi Allah ya jarce shi da wani rashin lafiya Allah ka bi addu'a ta take Allah ya jarce shi da rashin lafiya mahaifiyar shi ta yi addu'a Allah ya mai san mai da lafiya ta take irin rashin lafiyar da ba a samun maganin ta wannan duk karamu karama ne cikin karaman waliyai amma wani yazo ya ce maka kamar da dan tauri kari karama ta ce yuka ba ta yanka ne kaga duk irin wa'annan wani za ce karama ne duk dan tauri kaga ne sai ce waliyin Allah ne to ba haka bane duk wa'annan abubuwan da ke aukuwa ba ko da suke zama karama ba akwai lokacin da ba karama ba ne akwai lokacin da kuma karama ne su a kuga bawan Allah na kwarai kuma abin da ba shi yace ina iya yin kaza ba yanzu misali abin aka ba mu a kira mala'ikin mutu a ce taho wannan yana yiwa annabi sallallahu alaihi wasallam dan shi ya rasu ibrahim yana kuka yana cewa inna ala firaqika ya ibrahim la mahzunin ya ibrahim ina bakin cikin rabuwa da kai amma ya ce mala'ikan mutuwa a mai san mai rayuwa ta zai yiwu hakan ta kasance to wani ya zo ya kuma sai mu ce wannan shine karama kaga wannan akwai bambanci shekul islam ibn taymiya ya zo wani irin wannan ya zo mai ce mai yana da waliyi na yana da karamomi ya ce ni karamata in ni shiga wuta wuta ba za ta canye ni ba shekul islam min taimiyya ya ce mai ka je ka yi wanka a kawo ma ruwa yanzu ka yi wanka sabai akwai wani abu da ake sawa ga jiki duk yan tauri akwai wani abubuwa da suka sha ko suka ci ko suka sha ba jiki da yuka ba ta yankansu shawar samin tamiya ya faɗi nau'in tseren da in ka safa shi ga jikinka wuta ba za ta kama ka ba ya ce a kawo maka ruwa ka yi wanka in ka yi wanka ka shiga cikin wuta wallahi in ka shiga ciki zan shiga ciki ya ce yana da yaƙini da in ka shiga ciki na sa akan ɓata kake zan shiga ciki kuma ba za ta ƙunan ba ne ma kaga kaga kaga ya ya yi wanka sai ki da a dai bari ya shiga haka ka yi wanka kaga irin wa'in abubuwan zaka karamomi sun ta bayyana ga irin shek yana albani akwai karamar ta bayyana gare shi ya kwana arba'in bai ci komi kuma ya zamna lafiya da lau wani ya inganta allah tabaraka ta har yanzu na karama mutanen shi na kwarai yana karama waliyan shi wanda suka bi hanyar shi a nan ka kai mamaki akwai mutanen da ke da karama da yawa ba ka san su ba kuma tana aukuwa gare su amma mu ce ni ni zan ganin dama in yi abin da ba mu yi sai allah kuma ka ce karama ce allah ya sa mu gane kila dakata tayyib wani yake cewa assalamu alaikum ala gafarta malam menene hukuncin sanya turare wanda yake da alcohol turare da ake yi a sa mai cike abin da ake shi a sa mai alcohol kalmar alcohol asalin ta kalmar larabci ce sunanta alkuhul kuhul su shine shine abin da ke sa maye abin da ke sa muskil shine ya koma a tunda kun san malaman musulunci ne na farko wajen ilimin kimiyya daga baya kalmomin larabci suka yi ta canza suna koma kalmomin da ake amfani da su a wajen abin nan malamai sun yi sabani akan wannan da yawa malamai suna ganin baya halatta a sa turarin da yake da alkahol kuma wanne turarin yake da alkahol duk turarin feshi yana da alkahol da yawa daga cikin malamai suna ganin baya halatta a shi domin me domin akwai giya ciki menene giya wani alkahol din abin da ke sa muskir abin da ke sa maye ne lokaci suna ganin baya halatta a shi wasu suna ganin yana halatta a shi amma inda yake matsala yana halatta a sayi ko baya halatta a sayi tunda an hana a sayi giya kuma shi giya ne a kauli mafi inganci shine a gudani turaren duk da ya kasance cikin ingredients abubuwan da aka yi shi alcohol ya fi 50% ya fi rabi domin ga ka'ida ne duk abin da ya fi rabi to zai ɗauka hukuncin komai da komai ina fata mun fahimta amma inda yake kila alcohol in 20% ne ko 10% ne to insha Allah yana halatta a yi amfani da shi kuma yana halatta a sai shi babu da hi, wallahu ta'ala alam an ce lokaci yayi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik